ina za mu je ne yau ne yawo ina gidan giya gidan giya ni ba za a duba to me zan yi ba kallo ba ne giya gidan giya kuma ga shi nan me ta uku kuka ta ya fita ta to me kuma me kai kai kai fa kai fa wallahi duk wani kai in banda fiwoti ho namijin woti ho yarka ce za ta sako ka a gaba ta zo ka ka kara zo ka dake mu wallahi zan dake kuma zan ma tiran ninja zuciya ka wallahi kai wannan ai kai ne tiran ninja din kai ba ta da su ka kai sha sha sha ka to sukun sukun sukun sukun da kai wai ba miki wai ba miki a cikin su a ah, ah. wannan dan ne shi ya ba miki kan ga wani ce ne ba dan hau a dan dan bangala ne ba dan hau ba ka kiyayi duniya wanda bai zo ba sa take yi ba hada a fadar mai gari domin ba yadda zan yi ba ke ce ba ki tafi majalisar duniya ki ki kai aikin banza aikin wafi aikin birti in ji tusa aikin banza aikin birti in tusa ku tafi ku je duk inda za ku je ku haɗa mu da ganjarma mu je mu je na ɗauka ma ganjarma za ku haɗa mu da shi ka ko ku je ku haɗa mu da duwan mu je kai ku kan kuwa amma da kake kwashi kwashi kwashi kwashi kuma da malam in ban da abinka ai maganar da yaron malam yake gaskiya ce wa'annan yaran bi yadda aka goyin jirge ne ai an gane goyin jirge yaran kai kai ka rabu da ni ni da kake gani na tsohon mafada ne tsohon nan iska ne da ku yi hattara wallahi zan ci ma mutunci dan dankuta yaran mara isa na shiru zan kai da um dahiru garbati abin da kuka yi ku kyauta ba ta yaya aka rawa da yarinyar nan kunu a kanta na roba kuma ku duba yarinyan na ƙarama ku dube ta ai kankan yarinya irin wannan kun fasa mata kai wannan ai rashin imani ne da rashin tausayi rashin tausayin ma ya kai ya kare akan ku Allah baka yawan rai ina da magana wannan magana ina da kalubale akan taron kai da wannan bawan Allah akwai rigimarsa da shi da mahaifina akan ya nemi wani abu ya siyar mana an yi noman gyada bai siyar masa ba sun yi ciniki ciniki bai fada ba ya kullace shi shine abin gabar ta dawo kanmu ita kuma wannan baiwar allah da kake gani ranka ya daɗe ka san dai a haifa ta haife ni ta yi jika da ni amma buɗar bakinta sai ta nuna tana so na sai na to da kika nuna kina so na me kike so ki yi da ni hmm? sai na kuma ranka ya daɗe ba zan taɓa mantawa ba a kuma baki taɓa min sigina ba baki taɓa min sigina da daddare ba har na ji tsoro kika kira ni kike so ki zo ki mu ɗau haki ni da ke na shine kuma gaba ta zo nan Hmm? to ka ji abin da ya faru ranka ya daɗe gwafar ubanka fulla tima la ilaha illallah muhammadu rasulullah ka ji mai gari zai min sharri kuma wa'annan yaran al'amarin su babu da wata shaida sai Allah ka ji nan ya kullo wani sharrin zai kulla min ka duba ka ji bayan abin da ya wa'ata ka ji sharrin da zai min to tsakanina da kai sai dai Allah Allah ya shirye ku Allah ya shirye ku haba haba ranka ya daɗe haba liman mutumin da ake harba masa mama ta baya ya sha jaka ce da kai kiram gidanku bayan Allah game da wannan shari'a da kuka kawo ƙara kuna da wata shaida ne alhaji gundumurki buɗe bakin ka kai magana ka faɗa abin da yake damun ka alhaji gundumurki kar ka damu Allah ya baka yawan rai ni dai ka san ina zaman lafiya da kowa a garin nan amma ka jibi yaran nan su kama su wai ta duka wanda ni ko hannu ban taɓa ɗaura mata a jiki ba wannan abin ya ban mamaki wallahi Allah shi da shaidar mu wallahi mun barka da Allah to ba ko ai duniya kai da ai tunda an zo gaban mai gari ma gundu mulki ai ba kuka gundu mulki ba kuka kai kai kai a gaban da yake facin kai kai da hiru kuce ka ga din hawo ka ga din hawo ko mai gari shi wannan wata shaida ake nema akan su to abin da nake so da ku ita shari'a ba ta yake hukunci akan abin da babu tabbas a kansa don haka abin da nake so da ku ku yi haƙuri abin da kuka rasa za a maida muku shi daga baitul mali ku kuma ina so ku gyara halayen ku kuna marayu amma ba kwa tausayin kanku ko ba kwa tausaya mahaifiyar Allah kare imani ku gyara halayen ku ranka da ba wani maraya ce ranka da na je na zauna da mahaifiyar ya ce baitul malin nan yaran nan da fulani suka cinye musu dankali ni za a biya kuɗin dankali an cinye musu dankali danye dankali dankali aka cinye kuma aka ci su za a biya na gama hukunci abinda na zartar shi za a